Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu" da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 15 ga watan Mayu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan matakin dakatar da sabanta takardar neman visa ta yanar gizo kawai da ofishin jakadancin Amurka ya ɗauka akan 'yan Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai akan dakarun jamhuriyar Nijar a kusa da iyakar ƙasar da Mali. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan kan shin kuna gani ana ɗaukar matakan da suka dace wajen yaƙi da 'yan bindiga a Najeriya da Nijar da kamar da Chadi? Lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. A yau Laraba, Amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar ƙasar Iraki matakin da aka ɗauka bayan da gwamnatin trump ta yi gargaɗi kan yiwuwar sojojin amurka da ke gabas ta tsakiya za su fuskanci barazana daga iran ko kuma 'yan koranta wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka na bagadaza ya bayar na cewa wannan umarni ya shafi ma'aikatan da ke wurin da kuma waɗanda ke ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke irbil Wannan ya janyo zazzafan cece kuce a Majalisar Dokokin tarayya Amurka. Dalilai biyu ne kadai za su sa a umarce su su fice idan idan muna da kwararan bayanan sirri da ke nuna cewa mutanen namu na fuskantar wata barazana ko kuma idan ana shirin kaddamar da hari kan Iran, in ji Sanata Robert Menendez na kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin waje kuma mai wakiltar New Jersey. Ya kara da cewa gwamnatin Trump bata bayar da wani bayani ga wannan kwamiti ba game da hidimar da ke tattare da wannan shawara da ta yanke ko kuma abin da suke shirin yi a Iraki ko Iran. Wani mai magana da yawun gwamnatin Nijar ya ce sojojin Nijar akalla goma sha bakwai aka kashe, kuma ba a san inda wasu goma sha ɗaya suke ba bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a jiya talata. An kai harin ne a kusa da ƙauyen Tango-Tango da ke yammacin ƙasar ta Nijar. Wurin na cikin yankin Talaberi inda 'yan bindiga suka kashe wasu sojojin Amurka na musamman da sojojin Nijar guda hudu. a shekarar 2017 wata majiyar daga hukumar wata majiya daga hukumar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa harin da aka kai a jiya talata ana kyautata zaton aikin 'yan ta'adda ne wata kungiya mai alaka da kungiyar 'yan ta'addan isis ta dauki alhakin harin da aka kai a shekarar 2015 Yakin da kasashen Najeriya, niger Mali da kuma Burkina Faso suke da iyaka da juna na yawan fuskanta aika-aika 'yan bindiga. Kungiyar Boko Haram da wata kungiya mai alaka da ISIS duk suna headquarter a Najeriya kuma sukan ƙetara kan iyakoki suna ƙaddamar da hare-hare Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da China da zama warware takaddamar kasuwanci tawar gaje. Kuma yana bayyana al'amarin wanda akasari ake kira yakin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. da ɗan rashin fahimta ana kan tattaunawa kuma har kullum za a ci gaba da yi in ji trump lokacin da yake amsa tambayoyin muryar amurka a farfajiyar kudu ta fadar white house a jiya talata ya ƙara da cewa saura kiris mu cimma jituwa sai kawai suka saba a sakamakon haka jami'an gwamnati sun ce shugaban na amurka a wannan mako ya yanke shawarar zurfafa abinda suka fito kiri-kiri suka kira yakin kasuwanci da cinikayya tsakanin amurka da china labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc A jiya talata ne dokar dakatar da sabanta visar zuwa Amurka daga Najeriya ta yanar gizo kawai ta fara aiki. Yanzu dole sai ɗan Najeriya ya je ofishin jakadancin Amurka domin ansa tambayoyi kafin a bashi visa Wasu 'yan Najeriya sun bayyana matsayinsu akan wannan matakin. Ga wakilin murya Amurka Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani. matakin da ofishin jakadancin amurka ya dauka abuja na dakatar da sabunta biza ta hanyar tura sako ga waɗanda suka taɓa zuwa ƙasar ya sa matafiya da muka zanta da su da dama sun danganta hakan da yanayin tsaro ofishin da a abuja ya fidda sanarwar ce da ke cewa daga yanzu ofishin ba zai ci gaba da sabunta biza ta hanyar tsarin dropbox ba yanzu dai ya zama wajibi mai bukatar sabunta biza ya rubuta buƙatar a yanar gizo daga nan ya bayyana ofishin jakadancin don yi masa tambayoyi wanda a baya aka ɗauke ma waɗanda suka taɓa samun bizar wannan ɗawainiya. Since 1984, you know, uh, school there, went to college there in the US, yes. Dr. Joe Ubu ya ce ya fara zuwa Amurka tun 1984 kuma ma a can ya karatu ya nuna ba laifi Amurka ta ɗau irin wannan mataki. Yes, I think it has to do with uh, security reasons. Uh, they want to have, you know, face-to-face -face dealing. Kuma ko da mutum ya samu visa, bai zama lallai ya samu shiga kasar da ta bashi wannan visa ba. Well, anything that has to do with visa is highly discretionary because even after you get the visa, that doesn't guarantee you that you can enter the country anyway. You know, they still have to screen you at the border. Shi ma wani injiniya magaji Muhammad yana da ra'ayin cewa Amurka ba ta sako-sako da lamarin tsaro kuma kila akwai abin da ta hango ya sa ɗaukan wannan sabon mataki. Wannan ina tunani a hanya ce ta tsaro al'amari ya zama abin da ya zamanto suna son kowa ya je da kansa saboda su ɗauki hoton yatsu su tabbatar da cewa wannan mutumin in abakar ake nufi abakar ne ya zo da kansa in mr john ne an tabbatar mr john ɗin ne da kansa ba tare da wani ya zo ya karba wani ba domin a nan za su san cewa kai ɗin ne tabbatar da kuma tarihin ka kai na kirki ne ko ba na kirki ba daga nan su ɗauki matakin su baka ko kada su baka a tsarin ofishin jakadancin amurka yakan fitar da sanarwa kuma shi kenan iya bayanin kenan ba wani sabon ƙarin haske da za a iya samu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. a gaida Sale Shehu Ashaka yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda sojojin ƙasar kimanin goma sha bakwai suka hallaka yayin da wasu su goma sha ɗaya suka yi ɓatan dabo sannan wasu biyar suka ji rauni bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan wani ayarin motocin sintiri a kewayen ƙauyen Tongo-Tongo a yammacin jiya Talata. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mani ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. lamarin wanda ke tattare da abin al'ajabi ya faru ne a wajejen karfe uku na ranar jiya talata a ƙauyen balleberi kusa da garin tango-tango iyakar nijar da mali inda wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta akan wasu motocin sojan nijar a daidai lokacin da suka taka nakiya minista kakakin gwamnatin ta nijar abdurrahman zakariya ya yi min karin bayani ta wayar telefon. yan kuna tuni eh, shekaran jiya akwai wasu 'yan ta'adda da suka kai ma yaron kutukan lahari sojinan mu suka kore su suka tsere kuma sojinan mu suka bi bayan su don su kamo su kuma daga wancan wurin daga can kusan furanciyar kin mali hala akwai sojina suna jiran su don saboda in suka zo su caɓe su to wancan sojinan ne suna gangarawa ne eh, suka taka nakiya da suka taka nakiya su kuma wannan ne kwantan bauna ne aka musu da suka taka nakiyan mata tsatsai explosive sai su kuma wancan 'yan ta'adda suka fara halba suka fara halbun. a take yanke suka bude musu wuta eh suka bude musu wuta to a ciki na mu eh, goma sha bakwai suka mutu Allah ji karar mm. Allah rahmace su mm. kuma ana cikin neman goma sha ɗaya kuma shida sun yi rauni. Yanzu a yanzu su waɗancan maharan ba a kamo su ba? Chef de ta major ma ya je wurin da kan shi. kuma da sojinanmu da abokanmu wanda muke aiki tare da su amurkawa da faransawa mm-hmm. duka ana nan ana dubbiba wajajen mm. don a samu a jinkosu. Rashin samun cikakken haɗin kai daga wasu mazauna karkarar Tilaberi na daga cikin matsalolin da ke ƙara haddasa yawaitar hare-hare a 'yan makonnin nan. Dalili kenan Adamu Umaru wani jami'in fafutuka a yankin Tilaberin ke jan hankulan talakawa. Muna so ma al'umma su gane in sun ka gani motuna ko moto da ko guda ne ko biyu ne da ba su amince da mutunan nan ba sai su ba da labari inda ya kamata wajen mayar ne wajen farfe ne sun san da inda ya kamata sai su ba da labari. ƙauyen tango tango nan ne inda wasu sojojin amurka uku da na nishar biyu suka haɗu da ajalinsu a watan oktobar 2017 lokacin da wasu 'yan takife suka yi musu kwanton ɓauna lamarin da wani bincike ya tabbatar da gano wasu mazauna garin da hada baki da 'yan bindiga yankin tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso na fama da hare-haren ta'addanci a 'yan makonnin nan domin ko a shekaran jiya litinin 'yan bindiga sun bakunci garuruwan mangaize da dalbel inda suka harbi wani limamin coci a ka kafin su gudu da motarsa yayin da a ɗaya bangare aka kafsa a tsakanin jami'an tsaron da ke gadin gidan yarin kutukale da 'yan ta'addan da suka kai farmaki lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'in tsaro ɗaya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ana ɗaukan matakan da suka dace wajen yaƙi da 'yan bindiga a Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi amma kafin mu buɗe layuka muku shakata da wannan waƙar. bankare abin sa rani wuri ko da mai kare ga gada lanna duka ga kulu koge mai gasa mau maulu hala ba bi bi ba in ka ji an yaba dandan to ana yi mai kuri wata bi ba bi do shago ba mai bugu kama da azaza da abduga da kuru farin dayan da an nana hausa duka farin daye bai kishi ya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Kebbi. Salamu alaikum dawa muke magana daga Kebbi. alaikun salam kuna magana da Idris Hassan Makoshi ne na mahuta fakai lokacin gama na ke jihar Kebbi Najeriya. To muna jan ka menene ra'ayinka? Eh to ra'ayina dai a wannan maudu'i shi shine a gaskiya a nan Najeriya a wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari tana tana ba ta tana ba da nata kokari wajen yaki da ta'adda sai dai kamar ko da yaushe najeriya tana da yawa sosai wanda yake jami'an tsaro ba su iya kaiwa ko ina duk inda talaka suke ko ina a cikin sassan najeriya ka shawara ta a nan a girma shugaban kasa bisa ga kokarin nashi da sauran jagororin shi a kara kaimi a kuma kara ɗaukar jami'an tsaro domin su taimaka mu al'ummomin mu da ke cikin karkara musamman kalmaki ta fakai saboda muna da iyakoki da jihohin zamfara da sokoto na gode To mu ma mun gode to Allah ya sanya. Yanzu kuma za mu je Adamawa. Ina eh, da Adama daga ga local government. To da wa muke magana daga adama. Ana magana da Alhaji Muhammadu. To Alhaji Muhammadu muna jan ka. na gaishe ku sosai na yi farin ciki kuma da kama ku yau din Allah sarki mu ma mun yi farin ciki to menene ra'ayinka kana gani ana ɗaukar matakan da suka dace wajen yaƙi da 'yan bindiga? yayin daga wallahi shi shi Muhammadu Buhari yana kokari sosai da ya kamata amma sai dai yana tare da magargashi masu mugunta. Hmm, me yasa ka ce haka? Eh to ai shi mulkin Buhari yana da kyau amma waɗansu suke zargashin suna masa sabon kasa. Hmm, ta wane bangare kenan ake zagon kasar Kamar suwa kake gani suke zagon kasar. ko ta wani bangare ko ta bangaren ah, ma'aikata ko ta bangaren mayaɗan ma masu mugunta a cikinsu. To mun gode Alhaji Muhammad daga Adamawa da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Katsina. Eh. Salamu alaikum da wa muke magana daga Katsina. Wa kuna magana da Ibrahim Hayan Jidda. To Mallam Ibrahim Hayan Jidda muna jan ka. ina gaida ku. To muna amsa eh, menene ra'ayinka? Abin da ke ra'ayina ni a ƙara ɗaukar matakan tsaro a daƙila wa'annan 'yan ta'adda da ke adda'abba musulmin Allah. To. Eh, ku huta lafiya. To Allah ya sanya Malam Ibrahim mun gode yanzu kuma za mu je Yobe. Kuna magana da Musa Moya Doron. To, Malam Musa muna jan ka. Tumo abin da muke so a ra'ayi ra'ayina. Mm. Muna so shugaban ƙasa ya duba shugabannin nan na tsaro a caccanja su saboda komai ya tafi daidai. Wanda suke da komai sun sani da su ake ya kamata a sa wasu wayanda ba wuraren da suke ba nan suke ba za su zo ko da Allah ya sa za a samu sassaucin abubuwan tsaro da ake tafiya. amma yanzu wannan mm. soja ya shekara biyu a guri daya polis ya shekara uku a guri daya komai an saba da su sai ka ga abubuwan tsaro baya tafiya sai hmm. to mun gode malam musa daga yobe yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum wa muke magana daga jigawa salamu alaikum salam yawwa wa muke magana Kuna magana da Isiyaku Musa ka zaure. To, Malam Isiyaku Musa muna jan ka. Ya aiki? Aiki da godiya. Ya Menene ra'ayinka? koma da Lani ina bacci na tahi na ji amma ban san akan mai kuke magana ba kawai na kira ku ne in gaishe ku. Allah sarki muna so ne mu ji shin kana gani ana ɗaukar matakan da suka dace wajen yaƙi da 'yan bindiga a Najeriya da Nijar da su kamar makwabtan Najeriya da ganin yadda ake dan samun hare-haren nan cikin 'yan kwanakin nan. Eh, alhamdulillah shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kokari. Mm. Eh, shugaban kasa muhammadu buhari yana kokari zuwa ita kanta shugaban niger suna ji suna kokari ya gwargwaro alhamdulillahi to mun gode malam isiyaku musa yanzu kuma za mu je jihar neja assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar neja kuna magana da ibrahim mai wankin hula garin mai gode a ba to malam ibrahim mai wankin hula muna jan ka so ni gaskiya a ra'ayi na mu abun na ɗaure mana kai na babu mamaki. Hmm. Dan saboda an ce an sai makamai an sai jirage na yaki Amma eh. mutanen da su biyo Sahara tun daga duba yankin arewa nan babu wasu duhuwa inda za a ce wayannan mutane su jero har su zo su ta'asar da suke yi su koma a ce kuma ba a gansu ba. Hmm. Abun ya ɗaure mana kai. Saboda haka mafi yawanci yanzu al'ummar yankin Zamfara da Katsina da Kaduna Mm. suna kyautar tsammanin da cewa suna ainihin jama'a tsaron suna da hannu a ciki don saboda abubuwan da ke faruwa da ke kasancewa tsakanin su su fa duk wani wanda ya kai ga mukami ainihin jama'a nan ne suka zaɓe shi yanzu idan babu yawan jama'a nan ya za a ka samu kuri'ar da za ka ci zaɓe har ka zama wani abu a najeriya suna fa da wannan fa. Mm. to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu sake komawa jihar adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. Ali ne Ali ne sarkin leburori a gani Adamawa. To muna jan kamalan Ali sarkin leburori. Eh lallai kuwa tabbas shugaban kasa yana kokari ga yadda yake ɗauka matakan tsaro sosai a nan a wajaje mun nan. To. Eh don haka muna muna kara jinjina masa ya kara kokari sosai ya sa jami'an tsaron nan su duba duk inda ya kamata a duba. a ɗauki mataki a kai. To madalla malam Ali mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa yobe. Salamu alaikum da wa muke magana daga yobe. Kai zai kina magana da Ado Fullun Gilwaguna wanda aka fi sani da Ado Fullun To Ado Fullun muna jan ka. Hello? Hello muna jan ka menene ra'ayinka? To ni a ra'ayina sai an koma ga masu unguwanni saboda sun suka san waya zo waya tafi. Mm, a koma ga masu unguwa kenan. Yauwa a nan za a gane bakin zaren kenan. Mm. To mun gode Malam Ado da ra'ayinka yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Da wa muke magana daga Nijar? sunana ya yakubu a ɓulsaye cikin kwamitin kishi to malam ɗayabu muna jin ka a cewa ga wata na azumi gaskiya mutane ya kamata dukkan musulmi su rika tsaya so saboda inda gaskiya ya yi yawa su kuma gaskiya masu lahin nan irin kamar da aka yi musu ana kare su gaskiya bai kamata ba tun da dai an zai gane dai ga ta kayan halba halba yan halba da sojoji mm. gaskiya da wani mutane zai an kama kamata a kashe mm. eh, amma kuma gaskiya mun alƙon musulmi su tsaya sojojin mu yarda da addu'a tun da Allah bila iyayya gaskiya kuma anan ga sun ka mutu Allah ya ji kansu To amin Allah kuma ya kyauta Malam Ɗayabu a nan za mu dasa aya mun gode ga duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar ghana da kasa mai karban bakuncin wasan wafin zambi championship ivory kenan sun yi baran-baran kasashen guda biyu dai sun samu tsallakewa zuwa wasan kusa da na karshe bayan nasarori da dukansu suka samu a wasanni biyu da sun kai a gaba kasar ghana dai ta samu dama daban-daban da za ta iya samun jefa kwallo a raga amma duka ta yi watsi An dai dakatar da wasan na waɗansu 'yan mintuna a dalilin zakiwar yanayi sai dai yayin da yanayin ta komo yadda ya dace an ci gaba da wasan. Ƙasar Cote d'Ivoire ta ƙarƙari a wannan rukuni da maki bakwai yayin da ƙasar Ghana ke a matsayi na biyu ita kuma da maki bakwai. har yanzu dai black stars din ƙasar ghana ba su bayyana wasa na biyu na sada zumunci da za ta yi gabanin cin kofin afirka na shekara ta 2019 da za a kasar masar ba black stars wacce jigo ne a bagin wasan kwallon kafar afirka ta yamma ana sa ran za ta yi wasannin sada zumunci guda biyu a matsayin shirye-shirye da take gabanin suma gasar na afirka hukumar kwallon kafar kasar ghana ta ba da sanarwar cewar black stars din za ta yi wasa da afirka ta kudu sai dai bata bayyana wasar ta na biyu ba. Hukumar kwallon kafar Afirka kafa ta kaice ta sake samun wani tagomashi yayin da kamfanin Japan na Yamaha ita kuma ta nuna sha'awar shiga cikin masu ɗaukan ɗawainiyar sha'anin kwallon na Afirka. Ana wata ɗaya da soma wannan gasa mai muhimmanci a asar Masar. Yamaha Motor Company ta haɗe da tarin kamfanoni na duniya da suka dangata kansu da wannan gasa yamaha za ta kasance a matsayin ɗayan masu ɗaukan ɗawainiyar inda za su tallafa wa wannan gasa da ake wa kirarin total african cup of nations egypt 2019 football tournament da za a yi a ƙasar masar daga 21 ga watan yuni zuwa 9 ga watan yuni gwarazan 'yan wasan afirka uku Pierre Emerick Aubameyang na Gabon, Mohamed Salah na kasar Masar da kuma Sadimani na Senegal a haɗe ne sun kalashi Golden Boot a matsayin 'yan wasan da suka fi kowa zuwa kwallaye a raga a wannan gasa. A wasan Arsenal ɗin da ta yi nasara da ci uku da ɗaya akan Benley Bell ya haɗi da sauran takwarorinsa. Sadio Mane dai shi kuma ya samu haskawa ne da sankakara da Wolves wadda bai isa. Ya bar Liverpool ta samu ɗarewa a bisan ligin din akan Manchester City a wasan ƙarshe na kakan bana ba. Sadio Mane da Pearl America Aubameyang dukkansu sun zura kwallaye biyu biyu a wasan karshe a ranar lahadi abin da ya sa a haɗe sun ka lashe wannan kyauta na golden boot tare da wadda ya lashe kyautar a bara muhammad sada da wannan labari muka iso ƙarshen labaran wasannin lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga tasirin azumin Ramadan. Sunana Abdulaziz. Me tasirin azumi a gare ka? A gaskiya tasirin tana da yawa don wata ne mai albarka wanda kuma nake ta neman roƙi Allah ya karbi ya yafe duka laifukan mu da sauran kusakuran mu. To ya dangantaka yake tsakaninka da sauran al'umma a nan birnin Legas musamman a wannan lokacin azumi. Eh, dangantaka da ana yi wadda yake a da wanda ke ba matsala tsakanin da kowa tun madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice a yau laraba amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na gaggawa ba da su bar kasar iraki matakin da aka ɗauka bayan da gwamnatin trump ta yi gargaɗin kan yiwuwar sojojin amurka da ke gabas ta tsakiya za su fuskanci barazana daga iran ko kuma 'yan koranta wani mai magana da yawun gwamnatin niger ya ce sojojin niger akalla goma sha bakwai aka kashe kuma ba a san inda wasu goma sha ɗaya suke ba bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a jiya talata an kai harin ne a kusa da ƙauyen tango-tango da ke yammacin ƙasar ta niger wurin na cikin yankin talabere inda 'yan bindiga suka kashe wasu sojojin amurka na musamman da sojojin nijar guda hudu a shekarar 2017 shugaban amurka donald trump ya musanta cewa tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da china da zimmar warware takaddamar kasuwanci ta wargaje To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar mu Miss Tiyan ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.